Da sanyin safiyar Laraba ne hukumomin Nijar suka cafke jami'in fafutuka Michael Zodi bisa zarginsa da karɓar albashinsa na ma'aikacin gwamnati. Alhali ya shafa lokaci mai tsawo ba tare da ya yi wa gwamnati aiki ba in ji ta. Sai dai gamayyar ƙungiyoyin kwararren kula a wata sanarwa da suka fitar sun ce ba ƙamshin gaskiya a wannan zargi. Sirashi Isa shine shugaban ƙungiyar Motion. Idan aka ce Michael Zodi kowa ya sani wanda ya ce bai yadda a je zaɓe ba shi ya rantse da alkur'ani ne ya ga an shirya magudi da munakasa kenan yau abun da ya samu maikon kada ya ba mutane mamaki lokacin da ya huta seni ya yi murabus ya rubuta takarda ma ministar cewa da shi yanzu ya yi murabus a seni yanzu ministar a haɗa mishi inda za a kai shi abin da ake cewa affectation takarda minista ya kamata a ce ya rubuta ya ce na kai Michael gari kaza ya je wurin ma'aikata kaza ko ko makaranta kaza inda zai koyarwa minista ba kai wanga ba Kwa makon jiya hukumomin kasar Nijar sun kulle wani ɗan jarida mai zaman kansa Baba Alfa ɗan asalin kasar Mali saboda zarginsa da mallakar takardar zama ɗan kasar Nijar ta bogi. Sai dai shugaban kungiyar Alternative Espace Citoyen Musa Cangari na cewa mataki ne da gwamnatin ta dauka da zumar rufe bakin ɗan jaridar. Baba Alfa, inda kamar a ce dan kazagin eh, gwamnati ne da wani makami ma za a kara mai bai yiwuwa a doko zancen a kama shi. Hakanan kuma shi Michael Zodi inda a ce don farar hula ne 'yan kazakin eh, gwamnati da yanzu ba za a mai wani abu ba yanzu mutane da suke ake takardun karya da wani waye da ake yi nawa aka gani amma wai sai a ce shari'a ce ake yi amma sai an zaba wane ne za a bugi da wannan sanda shi ko ka'idodin demokrasiya in ana yi ana yi a yi akan kowa gamayyar kungiyoyin fafutukar sun buƙaci hukumomi su gaggauta sakin waɗannan mutane ba tare da ɓata lokaci ba sannan sun ƙara jaddada aniyar ci gaba da gwagwarmaya har sai masu mulki sun dawo kan hanyar gaskiya yanzu za a shiga a yi kokowa da mulkin kama karya saboda mu kare ƙasarmu ka ce kana cikin mulki baka bin harka ta doka ba su iya komi da mutane kuma gaskiyan nan sai mun faɗa musu kuma mun sha alwashin cewa ko kowa da mulkin kama karya da irin yadda suke son su mai da 'yan Nijar bayu sun yi kana ba mu yarda duk ɗan ƙasar Nijar mai son Nijar ya tsaya saboda waɗannan mutane a hana su su shinhiɗa mulki na kama karya. Kakakin gwamnati Asumana Malam Isa da na tuntuɓa ya ce ba zai ce ƙalaba ba akan waɗannan ƙorafe-ƙorafe yana mai cewa gwamnatinsa ba ta a kan wata maganar da ke gaban alkali sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar